Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina a kuma ko yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokanan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zaɓe ko naɗi amma kafin nan bari mu fara da jin cikakkun labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Ali. A zantawar da ta yi ta wayan tarho da waɗanda suka taimakawa yakin neman zaɓenta. ya takarar shugaba ta jam'iyyar democrat hillary clinton ta ɗorawa daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka fbi james comey laifin rashin samun nasarar zaben shugaban ƙasa tana mai faɗin cewa sake buɗe bincike akan amfani da akwatin saƙonninta domin gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take rike da mukamin sakatare a harkokin wajen amurka ya na yakin neman zaɓenta. Kusan dukkan ƙididdigar jin ra'ayin jama'a da aka yi a 'yan makonni kafin ranar zaɓe sun nuna cewa tana gaban zaɓaɓɓen shugaban ƙasa Donald Trump wajen farin jinin jama'a. To amma sai Donald Trump ya sami nasarar da ya baiwa kowa mamaki. Jiya Asabar Hillary Clinton ta faɗawa waɗanda suka bata taimako cewa nazarin jin ra'ayin jama'a ya nuna cewa wasiƙar da daraktan FBI Mr. Comey ya aika wa majalisar dokoki cewa hukumarsa ta gano wasu sakonnin imel kwanaki goma sha ɗaya kafin zaben shine ya raunana farin jininta wajen jama'a zan tarar da hillary clinton ta yi jiya asabar da waɗanda suka taimaka mata shine karan farko da ta tattauna sakamakon rashin nasarar yakin neman ta, dalla-dalla ƙungiyar isis ta 'yan ta'adda ta ɗauki alhakin harin bom da aka kai jiya asabar da maraice akan wurin ibadar 'yan sufi da ke dankare da mutane a lardin balochistan da ke kudu maso yammacin kasar pakistan da ya kashe akalla mutane 43 da rauni raunana kimamin mutane 100 shaidun gani da ido da likitoci sun bayyana tsoron akwai yiwuwar ko kuma suna sa ran cewa yawan mutanen da suka mutu zai karu ɗaruruwan mutane suna wurin a lokacin da bam ɗin ya tashi a wurin ibadan da ke tazara kilomita 100 daga garin Hope da ke kan iyakar London, St. Mata da yara suna daga cikin waɗanda suka jikata Wani jami'in wurin ibadar shanurani ya ce yawancin waɗanda suka ji raunin suna cikin mawuyacin hali. Duk ranakun Asabar da Lahadi ɗaruruwan 'yan sufi kan taru a wurin ibadar domin gudanar da wasu hidimominsu. wannan shine hari na biyu da aka kai cikin makonni uku da suka shige hare-haren da kungiyar isis ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kaiwa a baluchistan a can kasar afghanistan kuma wani wanda ake zaton dan harin kunar bakin wake na kungiyar taliban ne ya tarwatsa kansa cikin wani sansanin mayakan sama da sojojin amurka ke lura da shi a bagram jiya asabar da safe ya kashe Amerika guda hudu da na sojojin Amurka guda goma sha shidda da wani sojan ƙasar Poland. Sanarwar da sakataren tsaron Amurka Ash Carter ya gabatar na cewa mai harin ƙunar baƙin waken ya kashe sojojin Amurka guda biyu da wasu 'yan kwangila Amerika guda biyu da suke aiki cikin sansanin. Kafofin yada labaran Afghanistan sun ce an kai harin ne a kusa da ɗakin cin abinci da ke cikin sansanin. mai harin ƙunar baƙin waken ya yi shigar burtu kamar leburan da ke aiki a sansanin ne da ke arewa da kabul babban birnin ƙasar ta waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc an ci gaba da yin zanga-zangar zaben donald trump jiya asabar a duk faɗin amurka Masu zanga-zanga kimanin dubu biyu sun yi jerin gwano zuwa ginin benen Trump da ke birnin New York jiya Asabar da rana, dauke da alamu kuma suna ta kururuta cewa ran baƙar fata yana da muhimmanci, kuma kai ba shugabana ba ne. An shirya yin ƙarin zanga-zanga a dandalin Facebook jiya Asabar a duk faɗin ƙasar a wurare kamar Kentucky da Michigan da Las Vegas da kuma Seattle. da sanyin safiyar jiya asabar zanga-zanga ta bige da zama ta tarzoma a portland jihar oregon haka kuma a jiya asabar ɗin ɗaruruwan jamusawa da amerika da suke zaune a jamus suka taru a birnin berlin kusa da kofar brandenburg da ofishin jakadancin amurka domin zanga-zangar zaben donald trump suna masu faɗin cewa manufofinsa za su raunin 'yanci da kuma hakkokin jama'a an dai fara yin zanga-zanga sa'o'i bayan da aka tabbatar donald trump ya lashe zaɓe kuma tun daga lokacin ne ake yin zanga-zanga a kulle yomin a halin da ake ciki kuma an ba da rahoton aukuwar al'amura na nuna bambanci ko kuma kyamar jinsi a makarantu da jami'o'i ciki har da kururuta White Power. Yawancin masu zanga-zanga sun ce suna da niyyar cin gaba da yin gangami da kuma zanga-zanga har zuwa lokacin da za a rantsar da sabon shugaba a ranar 20 ga watan Janairun baɗi idan Allah ya kai mu. To a yayin da a nan Amurka ana zanga-zangar zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa, a can ƙasar Koriya ta kudu kuwa dubban masu zanga-zanga ne suka taru domin gudanar da babban gangamin buƙatar a tsige shugaban ƙasar Pang Geun-hye. 'Yan sanda a birnin Seoul sun ce kimamin mutane dubu mai tan da sittin ne suka yi zanga-zanga da za ta zama ko kuma ta zama zanga-zanga mafi girma da aka gani a ƙasar tun shekaru talatin da suka shige. To amma waɗanda suka shirya gangamin sun yi ikirarin cewa mutane miliyan guda ne suka taru domin yin wannan zanga-zanga. 'Yan makarantar sakandare da masu aikin coci-coci da ake cewa nan da turanci da manoma da waɗanda suka yi ritaya da waɗanda ba su daɗe da yin aure ba wato matasa da tare da 'ya'yansu su ne suka yi jiran gano a gaban ƙofar fadar shugaba suna ta kururuta fangen yin yin murabus kuma suna busa ham da kuma buga ganga. Da rana ta faɗi sai masu zanga-zanga suka kunna kyandar, suka kuma ci gaba da kururuta yin kira ga shugaban ƙasar da ya yi murabus. 'Yan ƙasar daga ko'ina a cikin ƙasar ne suka yi bulaguro zuwa babban birnin ƙasar domin yin zanga-zangar. Hadda ma akwai wasu mace da miji da suka ce sun jingine bikin kewayowar ranar da suka yi aure suka yi tafiyan kimamin kilomita mai tan zuwa babban birnin seoul ɗin domin halartar wannan zanga-zangar fiye da 'yan sanda dubu ashirin ne cikin shirin ko ta kwana aka girka a yayin da ake yin kiraye-kirayen da a kwantar da hankali. VOA. labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin hausa na murya amurka a birnin washington dc to madalla yanzu kuma lokaci ne da ladan ibrahim ayawa zai gabatar da shirinsa na zaɓe ko naɗi jama'a assalamu alaikum kamar da haka da masu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zaɓe ko naɗi wanda ni ladan ibrahim ayawa ke shiryawa kuma na gabatar yau shirin zai duba sakamakon zaben da aka kammala ne a nan amurka kuma babban batun da zamu mu duba shine yadda aka yi zaton wuta a makera amma aka same shi masaka daga nan cikin amurka har zuwa sauran sassan duniya daban-daban sun ji sakamakon wannan zaɓe wanda kuma ya ba su mamaki wanda har lokacin haɗa wannan shirin ana ci gaba da gudanar da zanga-zanga a wasu sassan ƙasar ta amurka domin nuna kyamar wannan sakamakon yau shirin ya tattauna ne da wasu mutane daga jihohi daban-daban domin jin ko me yasa zaben ya kasance yadda ya kasance da farko ga abin da farfesa yusuf alhassan na jami'ar kansas a jihar missouri yake cewa a gaskiya ba a gama bincike ba akwai abubuwa da yawa da har yanzu a gaba daya muke bincike a kai gani cewa me ya jawo faduwar warwar haka don a gaskiya shekara 230 da wajen hudu da suka wuce ba a taba wato samun irin wannan akasi na yadda ya faru ba ga Mrs. Uh, Clinton. Saboda a gaskiya idan har an ba da opinion polls kamar yadda ka sani za ka ga cewa da wuya a samu kuskure ko kuma akasi kamar yadda aka samu. To a wannan kuma gashi an samu. Saura da me muna nan muna bincike tun zai ɗau lokaci kafin mu kyakkyawan bincike mu gani a yi na me ya faru yaya aka yi ta faɗi kuma ta tuntsira A wannan abin nan zaɓe da wanda kowa yana ganin cin zaɓen nan gaskiya ta riga ma ta lashe ba ma ci ba gaba ɗaya. kuma aka da ikonsa ta zo ta sha mummunan kayi da abin da dan binciken da na yi akwai gaskiya waɗanda ba su yi zaɓe ba a ƙasar nan sun ninka waɗanda mu muka yi zaɓe ina ɗaya daga cikin sakamako da aka samu kuma har ila yau yara ɗan bana bakwai da suka jefa wa obama har sau biyu a lokacin da aka yi zaben shugaban kasa nasa gaskiya ba ta samu wannan adadi ba kuma har ila yau yan bana bakwai wanda suke bin wato sanata abin nan bernie sanders su ma kansu gaskiya ba su jefa mata ƙuri'a yadda ya kamata ba ko kuma adadin da ya kamata a ce za ta yi tsallake wannan zaɓe cikin nasara so yana ɗaya daga cikin dukka eh, daga eh, halin yanzu a kurkusan nan da muke bincike muka ga cewa gaskiya ta samu rauni da yawa a nan to me ya faru ba ta su yi kyakkyawan gaskiya a miƙa wuya ga su waɗannan ba kuma ba su kirawo waɗannan ɓangare na wannan sanata sanders ba da kuma 'yan mana bakwai wanda suka mara obama baya ba da kuma sauran ƙasa gaba ɗaya shi yana ɗaya daga cikin dalilan da ya jawo shi kuma donald trump dama kasan nan ko kuma yar republican akasarinsu suna jin zafin wato cewa shekara da shekaru wato sun daɗe ba su sami mulkin ƙasar nan gaba yawanci kawai sai dai mulkin house da senate da suke da shi. shi ma abokin mu yusuf aliyu harande da ke jihar pennsylvania wadda take da tasiri matuka ainihin a wannan zaɓe ga abin da yake cewa so alhaji ladan idan aka duba wannan zaɓe ga baki ɗaya za a ga cewar ya ɗauki mutane da dama ya ba su mamaki. A ganin cewar wannan kamar jihar nan tamu ta Pennsylvania jiha ce mai matuƙar mahimmanci ga siyasar Amurka. To kuma za a ga yadda abin ya zo ya juya. wanda jiha ce wanda shekaru da dama ko zaɓe da dama da aka gabatar a baya wa'inda ɗan 'yan um, jam'iyyar democrat suke cinye wannan jiha to amma abin mamaki sai ga shi a wannan karo jam'iyyar republican sun ci gaskiya abinda mutane abinda alkalima suka nuna cewar dalilin da ya sa 'yan republican suka ci wannan jiha mm. akwai abu guda biyu abu na ɗaya shine kasan wannan jiha akwai baƙaƙe da dama a wannan jiha eh. to su gaskiya baƙaƙen sun yi wani abu da ya ba da mamaki wanda ba su ainihin fito sun kaɗa ƙuri'a ba a kamar yadda suka yi ma shi zababben shugaban ƙasa barack obama a eh. duka zaben shi da ya gabata sun fito kwansu da kwarkwatar su suka kaɗa mishi ƙuri'a to a wannan karan ba su yi hakan ba A sannan kuma a gaskiya an sha mamaki a gurin su bangaren turawan farare waɗanda mafi akasari masu ilimin da suka kai ilimin jami'a dama yawanci ba sa zaben 'yan republicans to amma abin mamaki sai gashi a wannan karan su fararen turawan ma masu ilimin da ya kai ilimin digiri sun zaɓi a republicans to wannan abubuwa guda biyu su ne manya-manyan abubuwa da suka sa a jam'iyyar republican ta iya cin wannan jiha ta pennsylvania wadda take tana dimbin tasiri a wannan zaɓe kuma haka yake san ita wannan jiha ta pennsylvania tana daga cikin jihohi da suke da yawan wa'innan mutanen waɗanda ake ce ma electoral electorate eh, waɗanda wakilai da a takaice eh, wakilai a takaice waɗanda suke wakiltan al'ummar jiha to ita wannan jiha tana da mutane ashirin to duk wanda ya kamata ko ko a ce duk wanda zai ci zaben kasan nan gaskiya wannan jiha tana da tasiri a wajen cin zaben shi tana daga cikin jihohin da dole sai ya samu nasara a kanta a can jihar ohio ko ita ma tana da yawan jama'a wadda tana da yawan wakilai kuma idan har dan takara na son ya ci zaɓe a nan amurka to tana son farko na jihohin da sai dan takara ya lashe ta a can ko abokin aikinmu ne baba yakubu makere ya tattauna da aminu el yakubu lame da ke aiki da gwamnatin jihar ta ohio ga abin da ya shaidawa baba yakubu menene kake jin yasa anifin donald trump ya yi nasara a jihar ta ohio to babban abin da yasa san wato ohio a jiha ce wanda yake kamar akwai mutane kusan miliyan sha biyu dai ba kaɗan kuma yawanci fiye da mutane fiye da kaɗan da fiye da miliyan tara farare ne wanda yawanci suna karkara yawanci manoma ne da kuma wato masu manas wato masu aikin kuza hmm. wanda yawanci yanzu kamfanonin babu su saboda haka suna da cewa an zuwa ɗauke musu aiki kuma a cikin kamar baka misali a ohio muna da wato gundumomi ko ko lokal kamar lokal government kenan a mu a kamar su najeriya hmm. akwai guda 88 to cikin 88 din guda uku da suka fi yawan mutane kamar nan wajen da nake ta kai hoga da kuma babban birnin jihar wa ya sun fi mutane kusan sun fiye da rabin shauran 85 gundumomin kada su to saboda haka shauran 85 ne yawanci karkara ne manoma ne kuma da sai gefen da masu aikin kuza wanda yanzu kamfanonin babu su akwai yawanci wanda sun jefa wa Obama a a su wato mutanen da suke karkara yawancin akwai da su jefa obama tun da kaga obama duk shekara takara biyu da su da yi ya ci jihar ohio to amma wannan kan sai suka kauce suka jefawa wa donald trump wato abin da kasa kenan donald trump sannan kuma wato na biyu shi ne kamar nan kamar ta gefen mu kare ga wanda shi ne babban gunduma wato a jihar ohio ga alamu yan bakake ba duka suka fito suka jefa wa Hillary ba kamar yadda suka jefa wa Obama ko da yake damun ba ba yi tsammani har za su fito duka ba saboda Obama dan baki na farko ne da ya takara amma duk da haka saboda kaga Obama ya ci fiye da kashi casa'in na yan baragen da suka jefa kuri'a a nan a gefen Ohio daga nan Hillary kuma ga alamu tamanin da hudu ne ko zuwa tamanin da bakwai zuwa takwas haka ta ci saboda haka an dan samu raguwa to kaga kuma da yake yawanci an eh, donald trump ya dauke mata wasu wanda da sun jefa a cikin farare da suka jefa wa obama wanda yawanci ma'aikata ne wanda ake kira su blue collar workers wato ma'aikata ne wanda ba wai aiki sosai babban aiki suke yawanci kamar dai aikin noma ɗin su hmm. aikin kuza da shauransu shi ya sa wato wannan ya kawo matsala wa hillary sai kuma abin birnin boston da ke jihar massachusetts inda na tattauna da alhaji garba sulakara ku sami naka shi ma cewa yake yi wannan plus delegate din shi ya cutar da ita hillary clinton saboda in jama'a sun lura yawan ƙuri'un da ta samu shi abokin takaranta donald trump bai samu ba to amma wannan plus delegate din shi ya mata illa ba ta sami delegate din da shi ya samu ba to a nan ku daman constitution din america idan ba ka ci wannan delegate na 270 ba ba yadda za a kai shugabancin ƙasar nan kuma a jihohin da yake suke da wannan delegate din da yake in ka ci wannan jihohi da in ka ci zaɓe kamar su florida kamar su north carolina da su ohio da su pennsylvania to wanda ke wannan duk jihohi ne wanda aka hasashe cewa hillary clinton za ta ci to sai waɗannan redneck ɗin suka yi abin da suka yi don gaskiya ban zaɓe shi ba cin wannan bugun da ƙari baƙaƙen fata ana zaton wato african american ba su fito yadda ya kamata ba fiye da yadda ɗan afirka da wasu ƙasashe da kuma latino suka fito suka yi wannan zaɓe ba to wannan yana ɗaya daga cikin ummul haba'isin faɗuwar ah, ita sakatariya hillary clinton da kuma wannan musabbabin darakto na fbi bayan sai da ana gab da za a zaɓe suka fito da takardun cewa ai gashi kusan wannan yanar gizo dubu ɗari shida da ɗari biyar ne ko dubu shida da ɗari biyar wanda yake ana bincikenta da shi kuma a sauran kwana bai fi biyu ba a yi zaɓe suka ce a ba su ga komai ba to wannan yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya ja mata tangarɗa. to masu aure da wannan ne mu kawo ƙarshen shirin na yau sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyinsu musamman baba ya ko makeri da julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni madugon shirin ladan ibrahim ke cewa sai wani sati cikin ikon allah. A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman. A 'yan kwanakin da suka gabata ne kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta fitar da wani rahoto inda ta zargi wasu jami'an tsaron najeriya kan cin zarafin 'yan gudun hijira musamman ma mata da ke birnin maiduguri a jihar borno wakilinmu haruna dauda biyu ya haɗa mana rahoto na musamman kan wannan lamari wannan rahoto dai ya janyo hankulan jama'a da dama kama daga fadar shugaban kasa zuwa gwamnatin jihar borno da ma al'umman gari inda suka dinga nuna mamakin fitowar wannan rahoto tun dai shugaban muhammadu buhari na najeriya ya umarci hukumomin tsaro da su gudanar da bincike akan wannan lamari su kuma mika masa rahoto a kai shi ma dai gwamnan jihar borno honorable kan shatima ya bayyana ɗaukan wani mataki makamancin na shugaban kasar ya umarci hukumomin tsaron jihar kama daga rundunar soja na 'yan sanda da 'yan sandan farin kaya wato sss da kuma jami'an sciences philippines da su gudanar da bincike kan wannan lamari na zargin da ake yi wa wasu jami'an tsaro da tursasawa amfani da wasu mata a halin waɗannan sansanoni even now there was sexual abuses in the camps and all those ya ce yanzu hakan ma ko watanni da ke nuni da cewa ana ma mata fyaɗe a irin waɗannan sansanoni wannan kaɗan ne daga cikin irin abubuwan da za mu iya fuskanta idan har muka ci gaba da barin wannan sansani ya kara wani shekara guda mai zuwa. We are going to build schools so that the orphans of Boko Haram will be accommodated educated and educated in those schools. Ya ce za mu kuma gina makarantu saboda mu samu rayuwar yayan kungiyar Boko Haram don su ma su sami ilimi a waɗannan makarantu. Saboda idan ba mu kula da su a yanzu ba nan gaba kuwa wato shekaru goma zuwa sha biyar masu zuwa ina mai tabbatar muku cewa za su zama wani abun na daban. Na dai ziyarci wasu daga cikin sansanonin da ke cikin garin Maiduguri don jin abin da ke gudana game da wannan zargi da rahoton da kungiyar Kal Hakib da na Human Rights Watch ta fitar na zargin ma mata fyaɗe a irin waɗannan sansanoni sai dai mafi yawan matan da da na yunkurin magana da su basu amince yin magana da ni ba sai dai na samu nasarar yin magana da ɗaya daga cikin jami'an da ke gudanar da sintiri a cikin ɗaya daga cikin sansanonin wanda ya shaida min cewa ana samun irin wannan matsala na fyaɗe kuma amfani da mata barkate amma wannan batu ya kwana biyu tunda kuma suka so gudanar da sintiri a irin waɗannan sansanoni a yanzu hakan ba a samun irin waɗannan matsaloli wayansu daga waje wayansu daga ciki daga ciki ma a cikin yaran mu ma akwai mun ja musu kunne ne sun daina su sun daina amma saura wayanda suna zuwa na waje wannan har yanzu suna ci gaba da abin a'a ba sa yi Allahu ya alamu shi halin mutum sai ka gani na kuma tambayi sanata Abdulaziz Inyako shugaban kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawa wanda ya kuma yi zaci wasu sansanoni a garin Maiduguri game da irin wannan zargi da ake yi na yawa an mata fyaɗe a cikin sansanonin not condone any form not only sexual harassment. Sexual harassment Ya ce don gaskiya ba za mu amince da duk wani laifi da za a aikata a cikin wannan sansani ba. Ya ce ba batun fyaɗe kawai ba, kuma wani irin laifi ne ba za mu amince da shi ba. to uh, camp that we went to, we've not found any data. Ya ce mun nemi bayanai daga sansanonin da muka je na karshe amma ba mu samu wani rahoto akan wannan ba, sai dai mun umarce su da sake kintsa kansu don sawa mana bayanai da za mu yi aiki a kai. Amma akwai tabbacin cewa hakan na faruwa, kasan idan ana hulɗa da kusan mutane dubu ashirin da ɗaya abubuwa da yawa kan iya faruwa. An daidai ana kokawa dai game da yadda ake karkata abinci a wasu sansanonin 'yan gudun hijira, wanda makon nan ne ma dai hukumar samar da agajin gaggawa na gwamnatin tarayya ta miƙa wasu kayayyaki kayayyakin abinci ga gwamnatin jihar borno wanda ta ce an bata ajiya ne duk da cewa ba adadin kayayyakin abincin da ake tsammanin bane aksib ta miƙa kama dai abin da coordinator hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno muhammad kanar ke cewa masara ce wanda shugaban ƙasa ya ga da ake cikin rashin abinci ya ce a buɗe abin nan ma'adanan abinci na kasa. a sakar abinci ba wai borno ba har yobe da adama da gombe da bauchi da taraba sanata muhammad alin dumede shine dan majalisar dattawa mai da ke wakiltar jihar borno a cikin wannan kwamiti da shugaban kasa ya kafa don raba waɗannan abinci an ba da ma eh, north east trailer 300 a cikin 300 nan an ba borno don ita tafi eh, abin ta fi shafa an ba mu trela ɗari da goma sha uku to aka ba ɗan kwangila dama abin da ake kenan a kawo su mai duguri. sai ya kasance cewa tun daga lokacin har yanzu da muke magana wato an samu trela yau wanda muka bayar gwamnatin borno trela saba'in da tara ma'ana har yanzu akwai tirela talatin da hudu kenan wanda ya kamata a kawo kuma wayanda suka sace wannan kayan suna hannun hukuma kuma ana nan ana matsawa don su kawo ko kuma su maido da shi sai dai har yanzu ana fuskantar wasu matsaloli na kiwon lafiya da kuma karancin ruwan sha a wasan sunonin da muka ziyarta ba ma samun ruwa da yanzu muna tara naira ashirin naira goma shine muke zuwa muke saya mai mu zo mu zuba jan muna tara janda mu samu ruwa me sunan wannan kam naku a ah, bakasi mangono bakasi kam eh bakasi kam muna sai da har yanzu ba ba za ba sai yau da an ni wai za ba muna muna da hawan jini ba za ba mu ba jama'a maganin me ne yake bayarwa nan wai maganin na wannan sun da kuma ba da eh. shine mun zo sanata kabiru gaidi yana daya daga cikin mambobin kwamitin ayyuka na musamman na majalisar dattawan da suka ziyarci sansanonin da ke jihar borno uh, we have seen there are some little problems of water of health yace mun fahimci cewa akwai wasu matsaloli da ake fuskanta musamman ma na karancin ruwan sha kuma na san cewa mun tanadi kudade masu yawa a kasafin kuɗin wannan shekara shi ma shugaban hukumar samar da agajin gaggawa na jihar borno injiniya ahmed satomi ya ce sai a makon nan ne ne aka mika wa gwamnatin jihar borno gannan kayayyakin abinci waɗanda ake ta zargin cewa ta karkata su ya ce yanzu gaskiya ta yi halinta sai a yau aka bata takarda ofishali an karbi wannan abincin a halin yanzu dai ana ci gaba da samun masu daura aniyar komawa garuruwan suka fito sakamakon sake kwato garuruwan su da rundunar sojan najeriya ta yi a hannun 'yan kungiyar boko haram haruna dauda biyu muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya. Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To kafin mu karkare shirin ga labaran duniya amma a takaice. A da ta yi ta wayan tarho da waɗanda suka taimakawa yakin neman zaɓenta, ita takarar shugaba ta jam'iyyar Democrat Hillary Clinton ta ɗorawa daraktan hukumar binciken aikata laifuffuka FBI James Comey laifin rashin samun nasarar zaben shugaban ƙasa. Tana mai faɗin cewa sake buɗe bincike akan amfani da akwatin sakonninta domin gudanar da harkokin gwamnati a lokacin da take rike da mukamin sakatare harkokin wajen amurka ya na yakin neman zabenta kusan dukkan ƙididdigar jin ra'ayin jama'a da aka yi a 'yan makonni kafin ranar zaɓe sun nuna cewa tana gaban zaɓaɓɓen shugaban ƙasa donald trump wajen farin jinin jama'a to amma sai donald trump ɗin ya samu nasarar da ya bai wa kowa mamaki Ƙungiyar ISIS ta 'yan ta'adda ta ɗauki alhakin harin bom da aka kai jiya a Asabar da Maraice a kan wurin ibadar 'yan Sufi da ke dankare da mutane a lardin Balochistan da ke kudu maso yammacin ƙasar Pakistan da ya kashe akalla mutane 43 da raunana kimamin mutane 100. Shaidun gani da ido da likitoci sun bayyana tsoron cewa akwai yiwuwar ko kuma suna sa ran cewa yawan mutanen da suka mutu zai ƙaru. ɗaruruwan mutane suna wurin ibadan a lokacin da bam ɗin ya tashi a wurin ibadan da ke tazarar kilomita 100 daga garin Hob da ke kan iyakar lardin Sin. Mata da yara suna daga cikin waɗanda suka jikata. A can ƙasar Afghanistan kuma wasu waɗanda wani wanda ake zaton ɗan harin ƙunar baƙin wake ne na ƙungiyar Taliban ya tarwatsa kansa cikin wani sansanin mayakan sama da sojojin amurka ke lura da shi a bagram jiya asabar da safe ya kashe amerika guda hudu da raunin na sojojin amurka guda goma sha shida da wani sojan kasar poland sanarwar da da sakataren tsaron amurka ash carter ya gabatar na cewa mai harin kunar bakin waken ya kashe sojojin amurka guda biyu da wasu 'yan kwangila amerika guda biyu da suke aiki cikin sansanin Kafofin yada labaran Afghanistan sun ce mai harin kunar bakin waken ya kai harin ne a kusa da ɗakin cin abinci da ke cikin sansanin. Mai harin kunar bakin waken ya yi shigar burtu kamar lebran da ke aiki a sansanin da ke arewa da Kabul babban birnin kasar. To daka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawa da izinin Allah inda za ku ji shirin nagari na kowa da saba Imam Aliyu ke gabatarwa. yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin hausa na murya amurka mahmud lalo ke cewa ku huta lafiya